tauhid ko wannan wannan wanda muke karantawa muna kan sarihu sunna na imamu tabari ko mun fara shi mun ɗanyi nisa ma kaɗan a ciki haka muna gabar magana ta biyar ne ta hudu ai an san tabari ɗin ibnu jariru tabari abu ja'afar al-mufassir imam mufassirin ga ɗaliban ilimi waɗanda suke da sha'awa na sha gaya muku akwai malami da ya yi sharhin wannan da sauti a kasif in kana so sharhinsa da larabci littafin gaba ɗaya wannan wannan sarihu suna ɗin kawai ya yi sharhinsa ya ba da ilimi sosai da za ka amfana kuma da larabci mai sauki ana ja masa baƙi yana fasara amma da larabci to ga ɗaliban ilimi da suke sha'awa mutum zai iya zai iya ba da abin rikodin sai ya sa masa ko memory haka ko flash amma ba zan iya yi wa mutane kowa da kowa ba saboda rashin lokaci kun ba wa abdullahi da abdullahi na sai in ba shi tekuro shagonsa a can gurin abinda ma zan yi zan tara karatutukan wanda suke da sha'awa karatukan malamai da suke sharhin littattafai na larabci da larabci sai ba shi duwanda wanda yake sai kai memorin sai a musu kun gani um, to a sheik abdulaziz ibn abdullahi rajihi wani babban malami a saudiya rajihi ya yi masa sharhi na sauti kilif uku ne yana da saukin ji kwarai da gaske yana da daɗi a wata daura ne da aka yi uh, a masjidin takawa a riyadh jami'ar taqwa jami'ar ko jami'ar takawa wani masallaci ne a riyadh a can ya karanta shi gaba daya ana karanta masa ya sharhin sa yana da kyau kwarai da gaske shi imam ibnu jarir tabari da yace Sarihu sunna a sarih din nan yana nufin abin da yake khalis tatacce kuma yana nufin a sahih sunna kar ku manta dalilin da yasa yayi wannan littafin za ku ga ya yabi sahabbai da malamai da ce ana zargin ibnu jarir al-tabari da shi'anci rumiya bi tashayyu' ina ce malaman da ana jifan su da shi'anci shi wannan ibnu jarir al-tabari dai al-imam al-basri to yayi wannan littafin sarihu sunna din ne dan yayi raddi don ya raddi ga waɗanda suka danganta shi ga shi'anci shi sa yi wannan da suna ɗin kaga kenan ko da wani ɗan shi'a yana danganta Ibn jariru tsogari a cikin layin malamansu na shi'a to ga littafi ya yi don raddi kan wannan shine sababin yin littafin amma a cikin littafin wanda yake son ɗan kama shi ko neman laifi zai iya kama shi akwai dan abin da ya yi wanda bai kai ya kawo ba dan sahihin zance abin da conclusively ba nuna malamai suka yanke shi ne, ibnu jarir tsobari na na'am akwai ɗan kura haka ta shi an shi'anci ɗin kaɗan wanda kuma la ya zuru zai iya cutarwa ba dan ya zo ya ambaci da ya zo ambatar abubakar sai kira shi da alkunyarsa umar da alkunyarsa usman da alkunyarsa da ya zo kan aliyu sai ya girmama aliyu sosai ya faɗa aliyu bin abi talib ya ce amirul mominin ya yabe shi sama da yadda ya faɗi waɗancan an sani ba ko an fahimce to wannan sai ta sa mutane masu sukan suke ta galibi ya kamata in ya zo kan abubakar ne ya kamata ya yi bayani sosai ko ba ka bane ba amma duk bai ce komai a kansu ba irin kamar yadda ya faɗa akan aliyu to a hankali a hankali idan an zo din za a insha Allah ta'ala lokaci cikin maganganu za a iya tsinta amma shi ba ɗin shi abu ne don ya ma kafurta ya kafurta wanda yake kafurta sabai a cikin ma ɗin sai da ya zage-zage da la'anta ma a cikin nan za mu karanta yau da ku. ga wanda ya faɗi ya ce saɓanin wannan littafin da na faɗa duk wanda ya je yake ga aqida ta sabanin abin da na faɗa a nan gurin to fa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wa kaza kaza kaza kaza bari mu dan je mu gani so amma ku yi hakuri yana da dan mai tauri an gane yawa amma dai ku ɗaliban ilimi ne sai ku ɗauki mazmunin ma'ana ɗin in kun bi shiru kuma sai ku na yi ta ƙoƙarin in nemo sharhin littafin a rubuce sharhinsa gaba ɗaya ban samu ba har nake tunanin ma da lokaci da ya kamata a yi sharhinsa da larabcin amma akwai malaman da suka yi ta'alikin amma wani cikin ku yana gara da lokaci zai sharhi da larabcin sai ya bi sentence biyu sai sai yi sharhi da larabci muradul muallif kaza kaza kaza wannan shi ma zai yi kyau kwarai da gaske to yana magana akan malamai ya yabi malamai malamai ba na wannan annaban annabi Muhammadu kaɗai ya yaba ba duk malaman annabawa gaba daya da kuma almajiran annabawan sahabbai kenan sai ya ce abu na hudu faddalahum bi sharafin ilmi wa karramahum bi waqaril ilmi wa ja'alahum lid-dini wa ahlihi a'laman wa lil islami wal huda manaran wa lil khalqi qadatan wa lil ibadi a'immatan wa sadatan Allah ya fifita malamai da ilimi ya ba su nutsuwa da juriya hil ya sanya suka zamanto a alam me a alam uswa jagorori tutoci jam'i ne na alam tuta tuta ba a sama take ba duk wanda yake so ya je wurin da take ba ita yake kalla ba to Allah ya mai da malamai su ne sahabbai da malamai su ne a alam kamar jiban ne duwatsu duk inda ka hango dutse ba ana tafiya gare shi ba to haka malamai suke su sune a sama qudwatan linnas ke sannan su kuma sune manara me manara manara ma'anarta kusan ɗaya ne da alam manara ba an san manara ba irin wannan abu na tudu na masallaci na hasumiya ma'ana abin da yake daga nesa ana hango shi to su malamai da salafu magabata su ne manara ga musulunci da shari'a shugabannin al'umma walil khalqi qadatan walil ibadati ibadi a'immatan wa sada sune a'imma sune sada ru'asa shugabanni jagorori ilaihim maqra'uhum inda al-haja wa bihim istighathatuhum inda an-na'iba yayin da bukata ta samu mutane gama garin mutane kuma lura yanzu yana magana ne tsakanin gama garin mutane da kuma su sahabbai ko malamai duk lokacin da gama garin mutane suka shiga bukata makara'uhum can suke zuwa su kwankwasa kofa gurin malamai da sahabbai kuma su ne suke neman istigasa a wajen su inda na'iba in wata na'iba bala'i ko musiba ya same su suna neman istigasa da agaji to anan gurin istigasa istigasa neman taimako ga rayayye a wajen malaman tauhidi ya halatta amma istigasa bil mayyiti bai halatta ba yanzu ne neman istigasa an ce da Allah wani zo karka ni gida istigasa ce neman taimako ne ja'iz istigasa da Allah wani zo mu je ka noma min gona ta istigasa ce ja'iz amma ran je gurin ce in ce taimaka mu shirk to malamai halinsu ɗabi'arsu suna taimakawa sauran mutane bukatu na duniya da na yau da gobe da shawarwari da da'awa la nihim inda wata wa tahannuni alaihim su'u ma hum min anfusihim yuluna a wata nuskan ma ma hamma la yuznihim inda ta'attufi wa tahannuni alaihim kalma at-ta'attuf wa tahannun zaka fahimta at-ta'attuf tausasawa at-tahannun biyi da menene ake cewa hanina hanana sani mai zance da shi da wasa kamar dai begen haka da su su umma um min anfusihim yuluna mummunan halin da al'umma take ciki mummunan halin da mutane suka jefa kansu na suka dora kansu baya hana su malamai ko sahabbai su nuna at-ta'affuf wa tahannun gare su kana jina muguwar ɗabi'a da kake da ita sabon Allah da kake da shi ka dora wa kanka baya hana ni kuma in sauƙaƙa maka in tausasa maka in nuna begina gare ka wannan yana faɗin sifar malamai na ƙwarai kenan ko da mutum mutumin banza ne yana saba ubangiji dan da'awa dan a kira shi zo hanyar ƙwarai to sai a tausasa masa a bashi a agaza masa kamar yadda rayuwar annabi ta nuna haka kun gane wannan wala tasudduhum anir rikkati alaihim ra'afati bihim qubhu ma ya ma tuna muharraman mana'ahum talabu jazili sawabillahi fihim wa tawakhiyan talaba ridallahi fil akhdhi bil fadli alaihim ka gane me ma'anan arrika war ra'afa rika tausasawa ra'afa ma shi ma duk kusan kalmomi ne masu dan alaka da juna qubu ma ilaihi ma ya atuna muharraman mummunan ne tsubh irin abin da mutane suke aikatawa na haramun la tasudduhum anir riqqati war ra'afati bihim dan mutane suna kan mummunan hali na aikata haram baya hana su kuma su yi musu riƙa su yi musu ra'afa Allah sani ya fito fili ballantana mana'ahum talabu jazili sawabi lahi fihim hakan ya hana su neman ladan ubangiji akan su a'a ma'ana duk abin da mutum yake yi na saba wa ubangiji tabaraka wa ta'ala suna kyautata musu don su dawo da su hanya ba sa ƙaurace musu don kada kaurace musu ya jawo su hana su samun ladan Allah a kansu yanzu akwai mutumin da za ka je kai masa aiki ka samu lada a kan shi haka ne kuma wani mashayi ne ɓarawo ne dan bida'a ne za ka yi masa da'awa in ka masa da'awa baka samu ladan Allah ladan Ubangiji a kan shi ba to abin da yake so ya nuna salafu sale magabata na kwarai din duk yadda mutum yake ba sa kaurace mai su ne mai da'awa kai fa ɗalibin ilimi ne so ake ka koyi haka da wallahi inda mun biye mutanenmu to da ka dina wa'azi ka gama wa'azi ka gama jawabi kuma a zo a tafka abin da ya ninka ma abin da ka hana to kada alhaka watawakhiyan talabari da lahi fil akhri bil fadli alaihim ko kuma tawakhi an ce tawakhi kaman nema da din samun yardar ubangiji tabaraka wa ta'ala akan su laifin su baya sa su neman yardar Allah akan su thumma ja'ala jalla sana'uhu zikrahu ulama'a ummati nabiyina min afdali ulama'il umam wannan yabon ma da yi akan sahabbai to sannan sai ce kuma sai Allah ya sanya yabon malaman al'ummar wannan annabi namu su ne afdalu ulama'il umam malaman nan su ne mafifita cin malaman al'umma Allah ce khalat kablaha. dangane da al'ummun da suka wuce duk al'ummun da suka wuce ba malaman da suka fi su daraja irin malaman wannan al'umma tafamun فيما كان قسم لهم من الميزان والدرجات والمراتب والكرامات قسما الربا ما لمن wannan zamani malaman wannan al'umma manazil jam'u manzila ad jam'u daraja al jam'u martaba al jam'u karama duk an basu su waɗannan malamai na wannan zamani isman wani rabo kaga wannan yabo yake ga malaman al'ummar Muhammadu wa'ajjala lahum fihi hazzan wa nasiban kuma Allah ya gwaba musu jazal ajzala Allah ya gwaba musu hazzan wa nasib duk kusan ma'ana guda ɗaya ne yana da wato wannan malami yana da choice of words choice of words ma'ana kaga mutum yana da a bakinsa yana da kalmomin da zai ta jirowa kuma duk ma'anar su kudai kwarewa kenan mutu ya yi kwari a adabi ko na hausa ko na turanci ko na larabci za yana da choice of words sai ya jero ma kalmomi biyar don ya bayyana ma abu guda ɗaya dole ma sai ka fahimta Allah ya ba su wannan amma fa ma'abtila illahi a ha bi mana bi ha ne ku gyara dan na san ya sa anan bi mana fi'i hayata ba daidai bane kuskure ne duk da cewa Allah ya jarrabu wannan al'umma mafifitan al'umman sai ya jarrabe su da munafukai malaman na wannan al'umma din kuma sai bai basu haka ba sai hada su da munafukai ma'abtila illahi a fadili hadi munafiqi hadi ba manafi'i hadi wamtihanihi khiyaraha bi shirariha ga jarabawa da yi zababbun cikin al'ummar sai Allah ya jarabe su da mafiya sharri su zababbu ne amma kuma ga mafiya sharri a tattalar su wa ru'afa'uha bi suffaliha ru'afa su ne ahalul rifa'ati wanda suke sama na saman sai Allah ya jarabe su bi suffal mai sufal daga suful ne a yan kasa kaskantattu wa a'iha da kuma wazi an an ce wazi mutumin da yake kaskantacce wanda yake kar kenan duk darajar da Allah ya ba wannan al'umma malaman wannan al'umma Allah ya jarrabe su da munafukai zababban cikin su ya jarrabe su da mafiya sharri madaukaka cikin su Allah ya jarrabe su da yan kasan su amma duk da haka falam yakun yusnihim ma kanu bihi minhum yubtalun yubtalun abinda Allah ya jarrabe su da shi din bai hana su kuma su yi musu da'awa ba yusnihim kalma yusnihim yamna'uhum ne baya hare baya tare su su aikin Allah akan su wala kana yasudduhum ma fillahi minhum yalqawna 'anil nasihati ma hum abinda suke kai su waɗannan mutane na barna baya hana waɗannan malamai na kwarai wajen neman yi musu nasiha anin nasihati lillahi fi ibadihi wa biladihi ayyama hayati a rayuwarsu suna yi musu nasiha suna nasiha ga bayan Allah ga waɗanda suke rayuwa a garin Allah ayyama hayati a iya kwanakin rayuwarsu su malamai wannan fa yana nuna juri malami sai ya haƙuri ne kana da daraja amma sai ga wanda bai kai kowa ba ya zaci mutuncinka sai kai haƙuri shi damun haƙuri zafi ne da shi sai an daure kuma sai an baka shi fa komin iliminka komin haƙurinka mun tsoron allahnka wallahi kana da buƙatar wani ya ce ma fa kai haƙuri in ba ka ba dole wata ranka ya boston wallahi ku duba abin nan ga shi malamai ne yana yabansu amma allah sai da ijarrabe su to su ne ba su ne sabon ba inda annabi ma ya gamu da mahaukata ya gamu da wawaye ya gamu da munafukai ya gamu da kafirai ya gamu da fasikai an cakwalarsa an zage shi an dake shi an fasa masa kai duk da kake sani an yau annabi ba shi kaɗai ba an mata sama an yi mata to ba a rayuwa ba tare da ibtila'i ba lokacin da Allah ya jarrabe ka kuma lokacin ne Allah zai daga darajarka amma ba lalle bane kai ka ga dagawar darajar ka amma shi a wajen Allah kuma ya daga darajarka ciwon da ka ji ka samu lada ciwon da ka ji ka samu daukaka kuma nan gaba abin zai bayyana alheri ya same ka insha Allah bal kanu bi ilmihim ala jahlihim ya'udun wa bi ilmihim lisafahihim lisafahihim يتعمدون وبفضلهم على نقصهم يأخذون بل كان لا يرضى كبير منهم ما أزلفه لنفسه عند الله من فضل ذلك أيام حياته وادخر منه من كريم الذخائر لديه قبل مماته حتى تبقى لمن بعده آثار على الأيام باقية walahum ilar rashadi hadiya waɗannan mutane har yanzu dai yana yabansu malamai mabiya sahabban annabi malaman al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna komawa ya'udun kalmar ya'ada ya'udu ne komawa da iliminsu suke komawa kan jahilcin waɗannan mutane idan jahili ya yi jahilci sai su ɗauko ilimi su koma su dukan shi shi ne balkano bi ilmihim ala hilmihim oke afwan ba mu zo kan jihar ɗin ba bi ilmihim ala ilmihim ya odo eh, oke to shi kenan ala jihalihi shi ne kamar yadda na faɗa ɗin suna da ilimin su amfani da shi su koma su danne jahilci ma'ana abinda ake nufi da wannan jimlar suna amfani da iliminsu su magance jahilci kawai da ilmihim ala jahilmi ya wudu su magance jahilcin wa kun san ku lura akwai lamirai bi ilmihim jahalihim to wannan ilmihim din suwa lamirin yana koma kan suwa jahalihim din kuma yana koma suwa gama garin mutane wa bi hilmihim li safahihim alhilmu juriya dauriya safa wauta ya tahammadu suna amfani da juriyarsu su su kawar da wauta suke nufata amad nufata wa bi fadlihim ala naqsihim ya'khudun saboda falalar da Allah ya ba su wadancan kuma suna da naqasa to sai su ɗauki falalar su danne na ƙasar ba sa ɗaukan mataki don na ƙasashe ya musu aikin na ƙasa kai bari ma balkana la yarda kadirun minhum ma azlafahu li nafsihi inda Allah min fadli dhalika ayyam hayatihi wa dakhara minhu min karim az ladayhi qabla mamatihi hatta ta buƙaliban ba da wa'asar har zuwa ƙarshe abinda yake nufi kabirun minhum ɗin nan alimun minhum ake nufi malami daga cikin waɗannan malaman baya yadda dangane da abin da ya samar wa kansa na kusanci ga Allah shine ma azlafahu li nafsihi kalmar azlafa tana nufin alqurb ko alqurba wani daga cikin su malamai kusancin da ya samu ga Allah ta ji ko ya ga ya zama malami mai karantarwa mai da'awa wannan kusanci da ya samu ga Allah tabaraka ta'ala baya amfani da shi ya kiya yi da'awa ya kiya karantar da mutane ya ce yo ai in shi matsayi ne falala ce ya riga ya same ta ina ruwansa da mutane ko su yi ko su yi a'a wannan matsayi da ya samu a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala ayyama hayatihi a cikin kwanakinsa kuma yana sane da abin da Allah ya don masa wadakara minhu min karimiz da ladaihi wanda Allah ya masa tanadi shine iddikhar da zakair zakair wasu abubuwa koyayyu masu daraja da Allah ya ajiye masa a gurin shi qabla mamati kafin ya mutu wannan fa matsayi da wannan tanadi da ubangiji ya masa baya wadatuwa da shi ya ce bari ya daina karantar da mutane ko kira zuwa ga hanyar Allah suna ta kokarin isar da sakon Allah hatta tabqa liman da asaran alal ayyami baqiya har sai sun bar gurbi ga wanda za su biyo bayan su a cikin kwanaki masu zuwa aiki suke yi su ta karantarwa a cutar da su su karantar a bata musu zai su karantar dan su bar neman liman ba'adahu azaran ala alal ayyami baqiya su bar kwanaki su bar wato gurbi da zai zo a cikin kwanaki da za su zo wa lahum rashadi hadiya kuma su su ne masu shirya da mutane zuwa ga rashad shirya da rashad da hidaya duk abu guda ne sai ya rufe yace jazahumullahu an ummati nabiyihim afdala ma jaza alima ummati anhu alima ummatina wadannan malamai Allah ya musu sakayya mafificin sakayyar da Allah ya wani malamin wata al'umma ka duba alheri da ya faɗa akan malamai wa habahum min as-sawabi ajzala thawab ubangiji Allah ya basu lada mai gwadi ajzala thawab alana min mimman qasama lahu min salihi ma qasama lahu kadifa shi ma fa shine su ne malaman duniyar amma sai ce mu ma muna fatan Allah ya dan samu a cikin abin da ya raba musu mu ma ya dan ba mu kadi tawazu'u mala wa alhaqana bi manazilihim wa karramana bi hubbihim Allah ubangiji ya riskar da mu bi manazilihim da masaukin su daga waɗancan malaman farko ba su ne sahabbai ba sannan na biyu su ne malaman wanda yake faɗa ce to Allah hada mu da su dan shi'a shine zai ce Allah ya shi da matsayin sahabbai wa karramana bi hubbihim kaji ko Allah ya girmama mu da son su dan shi'a ko baya son sahabi to wannan magana ce Ibn Jarir al-Tabari tana nuna cewa baya tashayyu cin da ake zargin na zagin sahabbai ne baya yi wa ma'rifatu huquqihim kaji da sanin su Allah ya azuta mu da sanin su wannan lamiri yana koma kan duk wanda ya ambata ma dinnan tun farkon littafi wa adana wal muslimina jami'an min murdiyatil ahwa'i wa mudillatil ara'i innahu sami'ud du'a'i ya salam yace kuma muna fatan Allah ya tsare mu da musulmi gaba daya daga murdiyatul ahwa'i bid'a shine murdiyatul ahwa'i al bid'a ma'ana yanzu zukata masu kifar da mutane Allah kiyaye mu ka rinka addu'a fa malam Allah ya raba ka da bid'a ka rinka addu'a Allah ya raba ka da san zuciya wallahi sai ka zo ka zama malamin ka nuna in ka ga kayi karfi ka tara jama'a kawai sai ka rinka bullo da wasu abubuwa saboda ka riga kayi kwarin da ba za ka tabu ba to kai kokari duk matsayin da ka kai Allah ya sa nasi yana iya sarrafa ka wa mudillatil ara'i Allah ya raba mu da ra'ayyuka masu halakar masu batarwa innahu sami'ud du'a lalle Allah mai jin addu'a ne ثم إنه لم يزل أبو نبيا من بعد مضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبيله حوادث كل عصر آه سوري حوادث bayan annabi ya bar duniya ai an yi ta samun abubuwa da suke ta faruwa ko hawadis jam'i ne na hadisa bayan annabi ya tafi ya tafi hanyarsa aljanna insha Allah an samu hawadis fi kulli dahrin tahdus kowane zamani an samu masifu da suke ta faruwa wa nawazilu fi kulli asrin tanzilu يفزأ فيها الجاهل إلى العالم فيكشف فيها العالم صدف الظلام عن الجاهل بالعلم الذي آتاه الله وفضله به على غيره إما من أثر وإما من نظر يا سلام رجل فصيح جدا جدا kaji fitintunu sun ta faruwa bayan annabi ya bar duniya daman shine kyauran da ya rufe fitinar wa nawazil fi kulli asrin tanzilu nawazil jam'i na abubuwan da suke sauka a kowane zamani sun ta sauka yafzau fiha aljahilu ila alalimi ta yanda jahili zai firgita ya tinkari malami ashe in masifa ta faruwa ake tinkara malami sai a je a nemi shawaran malamai yanzu ko sai a ce malaman za a kama su za a je a yi din ɗinsu a gida su za a haɗa su ma da cikin fitinar ma kaga shi yasa ba a taɓa samun zaman lafiya ba malamai in an shiga masifa su ake komawa kansu a ce ku ba da shawara sannan matsalolin najeriya kun ga amerika kanta ta kasa warwarewa ba kun ji an ce an kira sojojin amerika da australia da wane ne da wane suna ina ya fi karfin sun koma sun gudu wallahi ba sa nan sun tafi alhamdulillah kunutin mu da addu'o'in mu Allah ya karba ya dada baza su can suka ce khalif ba da dars ashe malamai ku rinka rike kalmomin nan don Allah ku rinka rika ku rinka fahimta idan nazila ta sauka in masifa ta sauka zuwa suwa ake komawa malamai wannan yana nuna kimar ilimi amma yanzu masifa za duk waɗanda ake neman shawararsu ana zuwa a neman shawararsu amma ba za a je a tattaro malamai da ya kamata a kira malamai na ƙungiyoyin addini ɗin nan da dukkansu gaba ke da kira su a zauna da su a mutunta su a ce me matsalolin ku me damuwa in bindiga tana magani da ta magance abin da ke faruwa da zanzaron soja da barazanarsa da dukan mutane a hanya yana magance a dayan magance amma wallahi ba za su iya ba wato abin yana buƙatar a samu tunani na intellectuals wanda suke da fikir knowledge nunannen tunani su ba da hanya ga yadda ya kamata a yi ai a saudiya ma fa an samu irin wannan a saudiya an samu shabab samari suke ta tada bab su tayin su fasa can gudun su je su kona can hankali ya tashi gwamnati ta fara daukan mataki a a kame unguwa a yi malamai suka ce ba haka ake yi ba ba haka ake ba ba daidai ba sai aka dauki abin gaba ne aka ba malamai ka ce to ku je ku duba me ya kamata a yi suka je suka zauna kuma da addu'a da komai duk wanda aka kama shi yana abin sai a ajiye shi a ce ba ilimi bane ba bismillah sai a ajiye shi a gaban malamai duk malamai ce yi bayani duk shi ba da zai kawo akwai yadda za a warware mai cikin natsuwa wallah mutum da kansa yana hawaye zai ce ya gamsu ya fahimta haka suka kashe matsalan malam yanzu ta zama tarihi wanda duk aka kama su ma yanzu an mutunta su an sama musu aiki an yi musu ne shiga makarantu su kan ya zama tarihi masifa in ta zo ba a iya kawar da ita da masifa wanda ke dama wannan su sa kulla kaya su yan renin hankali haka ne ma wajen zan a jarida haka kawai ba wani abin da aka nema kawai a jarida da zuwa wani dan wani kamun jarida sha biyar ga wannan wata wai an yi alkawari ma amma dakatar da ma buɗe wuta gaba ɗaya an yi an daina saboda za a yi zaɓe nan da wata uku wata tara shikenan ka jire na hankali an yi an daina naman ku kuke kayan ku kuma kun ce kun daina shi ne kawai zahiri mala amma masu kwakwalen majina har yanzu ba sa fahimta ku koma ga malamai ku rike wannan a matsayin aƙida za'u fi har jahilu ila alimi duk wanda baya da ilimi ai jahili ne wa yakshifu fiha al-alimu sudufa dhalami malami sai ya yaye duhu shine sudufa dhalam da suduf da dhalam din duk ana nufin duhu ne malam as-suduf zulma duhun duhu wa yake yayewa malami anil jahili yayewa jahili bil ilmi alladhi ataahu Allah da ilimin da Allah ya ba malamin ta ji gaskiya wa faddalahu bihi bihi ala ghairi da ilimin da Allah ya bibita shi akan wannan shi imma min athar wa imma min nazar ko dai daga asari nasi ko nazari tunani wanda ya ba Allah Allah yana ba shi tataccen tunani malam in mutum ya ba Allah ko baka zo da nasi ba zai baka tunani mai kyau sai sa ko shawara ne ka nemi shawaran wanda isan Allah wallahi iya gaya wa magana zaka ta zauna ma a zuciya saboda ya ba Allah sai Allah ya bashi daidaito tafhamun imma min athar wa imma min nazar in ana karatu a rika koyan fasahan malamai ko فكان من قديم الحادثة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحوادث التي تنازعت به أمته واختلافها في أفضلهم بعده ككلا ككلا ده نجبر ككلا daga cikin hadisa da take da daddiya da ta faru bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hawadis da suka faru tanaza'at fihi ummatu wanda al'umma suka yi jayayya shine lafiya fi afdalihim ba'dahu sun yi sabani shin waye ya fi kowa bayan annabi <laughs> kuna ji ko to waye fi kowa kaji shi yanzu ya fara ya fara fito da abubuwan ko fai wa ahqihim bil imamaki wa ya fi cancantan ya zama shine shugaba wa aulahum bil khilafa wa ya fi cancanta ya zama halifa wannan yana daga cikin babban abin da ya faru bayan annabi sai shiru bai ce komai ba <laughs> ulama kenan malamai kenan Kaji wannan sun malƙaunin fiye a malin ibadi daga cikin fitintunu da suka yi ta jaya zai ta je roman da sumala abinda suka suke ta faruwa na matsaloli akwai a amalin ibadin aikin bayi ba a hawa ma'afi ha ɗa'an da sabo mai aikin bayi sallah azumi ibada zakka ma'asi saban Allah barna duka gaba daya waɗannan ayyuka na bayi na bayi wa hal hiya bi qada'illahi wa qadarihi shin Allah ne yake hukuntawa da kaddararsa wannan abun suke faruwa amil amru fi zalika al-mubhamu mufawwadun ko dai lamarin a cikin wannan lamari boyayyen abu ne mufawwadun ana mika shi ga Allah ne kawai Allahu a'lamu ana ku ganewa kenan yanzu muna buƙatar malami ya bamu ya bamu haske ko to ko anan bai faɗa ba an san manufar shi an san fahimtarsa kuma daga cikin maganganun za a iya fahimta to ai wannan kuma bai bada amsa ba sun bal qawlu fil imani sai magana akan imani hal huwa qawlun wa amalun an huwa qawlun bi ghairi amal imani qawli da amali ne zan faɗa ne da aiki shine yake mana element of iman dole a samu aiki sannan a samu ƙauli wa hal yazidu wayan ƙusu shin imani yana ƙaruwa yana iya raguwa am la lahu wala nuqsan ko ko baya ƙaruwa baya raguwa babun wasi'un min babu aqida duk wannan matsaloli ne na aqida yake kawo su wasu kuma duk ana faɗa za ku iya kamo tashar kun gane ne yi eh, aƙida ahalus suna a kai ko sun malƙaunin fil ƙwar'ani ƙwar'ani ma ba a bashi ma an yi zance a kansa hal kuma makalukun au gairu makalukin shin wai ƙwar'anin nan ma halittarsa aka yi ko ba halittarsa aka yi ba to akwai ma magana cewa shi kansa ma ƙwar'anin ai shi ma khaliku <laughs> akwai da kisa shi ƙur'anin nan haliki ne ko mahalukun ne shi akwai littafi mai kyau ku rubuta sunansa zai muku amfani nan gaba sai ku saya in kuna da hali risalatun fi annal qur'an ghayr mahaluk. jama'a wannan matsala ce babba mai fadi akan halka alqur'ani wannan qur'ani izu sittin. halittarsa Allah ya yi kamar yadda ya halicci akuya tinkiya bishiya rago ko ku dai ba halittarsa Allah ya yi ba in ba halittar Allah ba ne to menene ba an ce komi a duniya halittar Allah ba ne? Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil lahu maqalidu samawati wal ard to shin Allahu khaliqu kulli shay hal alquran yadkhulu fi shay'i yadkhulu alkur'ani yana ciki shi ma halittarsa aka yi ko ba halittarsa aka yi ba niza akwai jayayya akwai littafin alkur'an risala fi anna alkur'an ghairu makhluk na abi ishaq ibnu ibrahim ibnu ishaq mutumin bagadada ne abi ishaq ibrahim ibnu ishaq al-baghdadi a nemi militafin yana da kyau Risalatin fi anna al-qur'an ghayr makhluq wanda yake so ya more wannan ya koma sharhin aqidatul dahawiyya duk wannan bayanan gabaki daya littafin mun karanta dahawiyya da ku shekaru da dama dahawiya mun karanta ta to ku koma sharhinta sharhin dahawiya akwai ilimi akwai karatu a ciki da a ce da lokaci da shi ma kamata mu bi shi kamar yadda muke karanta ne la'autar ɗin nan fi haka masail din suna shiga cikin kanka zai maka amfani duk karatun da kake zaune ana karantawa ko da baka hadisi shi ba zai ma amfani nan gaba yanzu matsalar ne da autar nan muna karanta kamar misali wasu suna ganin kamar ga kawai dai gashi ana karanta ba fassara ake ba to duk ranar da aka zo matsala ta ilimi da ya shafi wurin da karanta wallahi sai ka tuno ai matsalar da akwai ta a cikin nailal autar ba ka samu ilimi ba in Allah ba kwalwa mai karfi ma za ka ita noma ai ga abin da shokani ma ya ce ai akwai saɓani ka ga kalli ka koma ka raja abu na tara sun maru uyatul mu'mini na rabbahum ta'ala yau malkiyama maganar ganin mu'minai Allah za su gan shi ran tashin kiyama akwai saɓani shi ma a ƙida ne abu na goma shin sun malƙaulu fi alfazihim bil ƙur'an lafazin da mutane suke na ƙur'ani wannan lafazin idza zulzilatil ardu zilzalaha wannan lafazin nawaye ne na wani halittar sa aka yi to shikenan ba ku gane ba Halin qur'an makhluq aw ghayr makhluq ghayr makhluq ko awalam yaraw anna natil arda nanqusuha min atrafiha wannan menene ban ji ba qur'ani ne kuma karatun hausa ne qur'ani ne a awalam yarau anna na'ti al-ardha nanqusuha min atrafiha qur'ani ne ko to wannan qur'anin wannan da na faɗa makhluq aw ghayr makhluq <laughs> wannan lafazin da na faɗa wailul likulli tillu maza wannan wannan lafazin halittarsa ake, yi ko ba halittarsa aka ba makhluk an gairar makhluk na'am <laughs> to shi kenan dai yana cikin abin da za mu tattauna insha Allah akwai saɓani abu na sha ɗaya abu na sha ɗaya wannan abubuwan duk su ne aƙida jama'a shine babin aƙida anan ake gane waye ahlus suna waye ba ahlus suna ba ba wai matsalar guru da laya kaɗai ba kun san uh, tsohuwar tafiya <laughs> ana gane ahlus suna ne wanda baya ɗaura guru baya ɗaura laya baya shan rubutu baya burkutu no akwai abubuwa da yawa wannan karatu ne anan ake gane yan bidi amma na haƙiƙa a cikin wannan babin to shine malamin ya ce sun mahadasa في دهرنا هذا حماقات خاض فيها أهل الجهل والبغاء ونوك الأمة الرعاء <laughs> يتبع يتعب إحساؤها ويمل تعدادها فيها القول في اسم الشيء أهو هو أم هو غيره ونحن نبين الصواب لدينا من القول في ذلك إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق wannan kawai duk mukaddima ce yake duk wannan bayanin yace amma bayan wannan abubuwa a wannan zamani na wannan dahari daharu a zamanu la tasubbu ad-dahra fa inna Allah huwa ad-dahr yani Allah huwa muqallibu ad an samu hamakatun kun san hamakatun jam'i ne na hamka wawaye wauta da ce da rudu shine hamaka wawaye masu wauta da rudu fi ha ahlul jahl wal bagha ma'ana wautan abu hamakat ba wai mutanen bane ana wannan abubuwan da aka yi na wauta da jahilci masu jahilci da zalunci suka kutsa wa naukal ummati me nauka me nauka kalmar ce da larabci nauka an nauka ana nufin hamka wawayen al'umma shine naukal ummaci suka kutsa mabiya yan inna rududu arra'a wanda duk inda iska yasma'una kullu na'iq duk inda iska ta kada tafiya suke yace waɗannan mutane wadda yut'ibu isa'uha ba za a iya kirga adadin wautar da shirman da aka yi ta yi ba wa yumallu ta'ijaduha za a ƙosa malal daga irga hamaka ɗin da aka yi amma an samu mutane waɗanda suke naukal ummati arra'a sun fada cikin alƙawlu fismin shai'i a huwa huwa am huwa ghairuhu akan sunan wani abu shin shi shine ko ba shi bane wata kalma magana ce mai zurfi yanzu ko in na baku misali ɗaya Allahu khaliqu kulli shay khaliqu kulli shay ba Allah shi ya halicci komai ba wannan ash-shay'u din shin Allah yana cikin shay'u ko baya ciki to alqur'ani yana cikin shay'u ba qur'ani ba shay'u bane kaji kaji ko kaji wani ya shi ma shehu ne ya ahu wannan misali ne ba ku ahuwa huwa am huwa ghayruhu yace wa nanu nubayyinu sawabu ladaina alqawlu fi dhalika insha Allah mu za mu muku bayanin daidai a wajen mu za mu gaya muku daidai in Allah ya sa da wallahi tawfiq alqawlu fil qur'ani wa annahu kalamullah magana alkur'ani ya yake ya fara buɗe ya ce jama'a alkur'ani zancen Allah ne yana faɗin wannan da Allah bai bada an sa ma tukunnar da magana farko ba alkur'an alqawlu fil qur'an wa annahu kalamullah in dai an ce qur'ani zancen Allah ne to kenan halittarsa aka yi ba yanda za a yi ku abin da ke sifar Allah ne ta zama an halicce ta sai shine yace fa awwal ma nabda'u bil qawli fihi min zalika indana al qur'anu kalamullah watan tanziluhu Alƙur'ani zancen Allah ne kuma shi saukar idh min ma'ani tauhidihi ko yana cikin ma'anonin ta Allah fa sawabu min al qawli fi zalika indana annahu kalamullah ghayru makhluq magana ta daidai mu a wajen mu Alƙur'ani zancen Allah ne ba halittarsa akai ba wannan shine aqidar ahlus sunna القرآن كلام الله كلام الله غير مخلوق كيف كتب وحيث تلي وفي أي موضع قرئ وفي أي موضع قرئ في السماء وجد وفي الأرض حيث حفظ في اللوح المحفوظ كان مكتوبا وفي ألواح الصبيان الكتاتيب مرسوما في حجر نقش في حجر نقش وفي ورق خط wa fil qalbi hufiza wa bi lisanin dufiza kai wannan buya akwai fata masha Allah akwai larabci masha Allah Allah ya hore musu malam sun ji tsoron Allah malam sai Allah ta albarka cikin maganar su yace wannan shine aqidarsa alquran ghairu makhluq kaifa kutiba wa haythu tuliya fi ayi mawdi'in da yadda aka rubuta shi da yanda aka karanta shi daga tuliya tilawa ayi mawdu'in qura ina aka karanta shi fi sama'i wujida an same shi a sama daga sama wurin Allah ya taho wa fil ardi haythu hufiza a ƙasa kuma aka haddace shi ma'ana a sama yake amma ina aka haddace shi a ƙarfi kamar yadda masarawa suke cewa nazala alquran fi السعودية وحفظ في مصر وكغاني با سكت ايه قرآني دي ياسوك السعودية مكة دا مدينة نزل القرآن في مكة والمدينة لكنه حفظ وقرئ في مصر iya karatun ƙur'ani a masar aka karanta ƙur'ani hakikanin karanta shi da haddace shi ma'ana su saukarwa aka bar musu kuma fa ina gaya maka magana ta gaskiya tana ji na ko ƙwar'ani dai karatun ƙwar'ani dai ayi malam Allah bai wata halitta da tafi mutanen Masar iya karta Qur'ani ba da sarrafa shi da juya shi duyoci Qur'anin Qur'a'un nan Masarawa ne wanda suke ja gaba su ne ina so in gaya maka wani abu wanda akwai ta asubanci da wannan su fa yanzu masarawa kuma su malaman su masu karatu gani suke su wani su dai shirin nan gaba ɗaya ba a masa su a layin ƙurrawa yi ai waɗannan ba makaranta ba ne ka kawai ku kira su limamai limamai ne akwai liman akwai ƙari'u ba ƙari'ai wani ne su ai ƙari'u kusari man shawi abdulbasir wane ne wane ne su ne to amma dai akwai ta asubanci ko ba haka bane ba yawon mu kan ne gaskiya ba laifi to anan malam yake cewa an samu shi daga sama an haddace shi a ƙasa fil lawhil mahfuz kana ne. alqur'ani na rubuce ki alawal mahfuz Wafi fi alwahi sibyan alkatatib marsuman a allunan yara kanana na makarantar allo aka rubuta shi shine alwahi sibyan alkatatib kun san katatib katatib makarantun allo eh irin makarantun allo na gargajiya din suna da asali aiki. rasam marsuman daga rasamu ne zana fi hajarin lokisha. a dutse aka rubuta shi mana yana sun nuna wannan ƙur'anin har a dutse a rubuta shi don haddace aw fi waraqin ko kuma a jikin ganye aka zana shi ka lura an naƙashi da alkhattu me bambanci tsakanin an naƙashi da alkhattu naƙashi zane a dutse kasan zane a dutse ba daidai ke da rubutu a takarda ba to alkhattu fa rubutu a takarda to in za ka ce an zane a dutse ba za ka ce kutta fil hajjari ba bai yi ba sai dai nuki sha'ar ko ba ka bane aw fil hufiza wa bi lisanin lufiza an haddace shi a zukata amma harshe ya lafantar da shi wa man kala ghayra zalika duk wanda ya faɗi wata magana ba wannan ba saɓanin wannan abin da na faɗa أو ادعى أن قرآنا في الأرض أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ku kula da wannan magana ka san yan shi'a suna da qur'anai nasu qur'anin nasu daban suka ce musafu fatima suka ce wannan qur'anin ba shi bane ba qur'anin da Allah ya sauka wannan qur'anin umar ne ku kula da wannan magana duk wanda ya da'awar cewa wai anna qur'anan fil akwai wani qur'ani a ƙasa ko wani a sama siwal ƙur'anin ladina tuluhu banda ƙur'anin nan da muke karantawa yanzu bayan wannan da muke karanta wai akwai wani wai bi alsinatina wa naktubuhu fi masahifina wannan muka rubuta shi a cikin takardun mu aw i'taqada ghayra dhalika bi qalbihi ko mutum ya kudurta kishiyar haka a cikin zuciyarsa aw azmarahu fi nafsihi ko ya ɓoye a ransa aw qalahu bi lisanihi da'inan bihi ko ya faɗa a harshensa yana yin addini da shi wa huwa billahi kafirun to wannan fa kafiri ne halalud dami halalud dami halalud dami jininsa ya halatta bari'un min Allah bari'un min Allah ya barranta daga Allah wallahu minhu bari kai ya barranta da Allah Allah ma ya barranta gare shi bi ƙaulillahi ta'ala saboda faɗin Allah mai girma dauka bal huwa qur'anun majidun fi lawhin mahfuzun al-buruj wa qala qawluhu sallallahu qawluhu al-haqq da fadin sa Allah mai girma dauka al-haqqu din Allah ne inna Allah huwa al-haqqu al-mubin wa inna ahadun min al-mushrikeen nastajaraka فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا أبلغه مأمنا قال شيء من أحد من المشركين استجارك فأجره إذا هو نتكي مشركين ما مقوتكرك مقوتشيشي حتى يسمع السياجي كلام الله قال شيء أبن دي بودي وأنه كلام الله alƙur'anu kalamullah minhu bada wa ilaihi ya'ud daga gare shi ya fara kuma gare shi zai koma an akwai riwaya ta tabbata akwai lokacin da ƙur'anin ma za a ɗauke shi gaba ɗaya ƙur'anin za a ɗauke shi sama gaba ɗaya koma wayan sahun nasu kuma mutane za su manta ka nemi ka karanta shi ma ba zai zo ba فأكبر جل ثناؤه أنه في اللوح المحفوظ مكتوب مكتوب في اللوح المحفوظ مكتوب ينات في اللوح المحفوظ أربو شيوة قرآن وأنه من لسان محمد صلى الله عليه وسلم مسموع وهو قرآن واحد من محمد مسموع في اللوح المحفوظ مكتوب وكذلك هو في الصدور محفوظ wa bi alsunu shiyuhi wa shababi matluhun duk yabon ƙur'ani Allah shi ya bada labari cewa min lisani muhammadin salasan masmuwa an jiyo shi daga harshen annabi ko ba ka bane ba annabi ya karanta shi ya karbe shi ta hannun mala'ika jibril da inda Allah yake tabaraka wa ta'ala yake salata ajal ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي فقل رب زدني علما قرآن واحد النفا وعليني كوبيني ليني دقى محمد مسموع أنجيوش في اللون المحفوظ مكتوب دقى اللون المحفوظ أربوتي وكذلك هو في الصدور محفوظ kuma abin haddacewa ne a kira za a shi a kirji ake haddacewa ba a kwakwalwa ba bal huwa ayatun bayyinatun fi sudurin ladina utul ilm wa bi alsun shuyukh al-alsun jam'u lisan a harasan malamai wa shababi da matasa matlubun abin karantawa ne قال abu ja'far abu ja'far الطبري إمام المفسرين يتي فمن روى عنا duk wanda ya ce ya ruwaya daga garimu mu au haka anna kowa ya yi hikaya zance daga gare mu au taqawwala alaina ko ya kirkiri zance ya ce muka faɗa shine taqawwala a larabci in kace wani ya kirkiri magana ya gaya ma sai kace taqawwala alayya eh fadda'a anna qulna dalika zalika yayi da awar mun faɗi sabanin haka وعليه لعنة الله وغضبه ولعنة اللائنين والملائكة والناس أجمعين لا قبل الله له صرفا ولا عدلا وهتك ستره وفضحه على رؤوس الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار malam kaga malaman nan in suka su ma suka fara zagi abu ai kwarin kwarin gaske amma ya kamata ya haka din ai saboda an yi masan ne fa ko ba ku ji ba ai an yi mai taƙawulin ne ai an faɗi maganganu ban ba dama in mutum ya samu dama zai karanta tarihi shine karanta tarihin malamai ka ji irin mai da yi shi yasa ya saki wannan bom din duk wanda ya faɗi wannan ya ce mun faɗi wannan to Allah ya tsine masa <laughs> shi ne ba lai da fushin Allah wala anatul la'inin da tsinuwar masu tsinuwa gaba daya na Allah ma ya ya shek bai ishe shi ba Allah ya tsine masa duk mai tsinuwa a duniya ya tsine masa da mala'iku su tsine masa da mutane gaba daya la qabila Allahu lahu sarfan wala adana kada Allah ya karbi farillarsa ko nafila wa hataka sitrahu Allah ya keta asirinsa wa fadahu ala ru'usil ashhadi Allah ya tozarta shi ya kunyata shi a gaban mutane ran tashi alkiyama Yau yawma la yanfa'u adh na ma'ziratuhum ranar da azalimai uzurin su zai musu amfani ba walahumul la'na Allah ya tsine musu albarka walahum su'ud dari kuma suna da mummunan gida aya ce ko lahumul la'na lahum su'ud dar yace qala haddathana Musa bin Sahal ar-Ramli haddasa na Musa bin Dawud qala haddathana ah, Ma'bad shine Abu Abdurrahman an Muawiyah bin Ammar ad-Duhni قال قلت لجعفر ابن محمد إنهم يسألون عن القرآن مخلوق أو خالق تغني أنا تنبين الشيخ جعفر ابن محمد wai shi wannan alkur'ani din halittarsa aka ko khalik ka ji ko khalik fahimtum ko shi ne ma mai halittar faƙala inna laysa bi khaliqin wala makhluqun shi ba halitta ya yi ba shi ƙura'ani ba abin ba halitta ba mai halitta ba ne kuma ba halittansa aka yi ba walakin na hulka damun ma'azzar wa muhammad bin mansur al'amili قال حدثنا الحكم ابن محمد الآملي أبو مروان قال حدثنا ابن عيينة قال سميت عمر بن دينار يقول أدركت مشايخنا نهبد معلمهم منذ سبعين سنة تنشي كلا سبعين يقولون القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود سنة قرآني فلن شان الله ني قرآني فلن شان الله ني يفارا كما قريش يقوم ɗaliban ilimi ga wanda suke son dan bincike akan magana akan alkur'ani akwai littafi sai ku rubuta abatil wa khurafat haula karim a abatil وخرافات حول القرآن الكريم دي التركتشي الخرافات دا أكي تدنغن تاوى القرآن والنبي دا محمد هكا سنين تافت أباطيل وخرافات حول القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم نا دكتور خالد كبير علان دكتور خالد كبير علان علان بالعين أباطيل وخرافات في القرآن الكريم والنبي حول القرآن كيبا في القرآن في لتابي نبي أو في أحكام القرآن نا الإمام الشافعي أحكام القرآن للإمام الشافعي كما أنا بكي بابيني أحكام القرآن أحكام القرآن من بعدي بني أطوين الجصاص شي ما أنا بكي أسميش أحكام القرآن للجصاص أحكام القرآن لماذا للجسار هم جاء أحكام القرآن للشافعي في أحكام القرآن أحكام القرآن كما للجسار نقف هنا في الواضح في وصول الفتح بسرعة